ku biyo ni insha Allah bidiyon mu yau za mu muku shine akan yadda za ku je ku yi na bitcoin a wani application da ake kira bitoholic za mu ajiye muku link na wannan application a description da kuma comment ta yadda za ku register ta ciki domin ku kai ga samun naku ko kuma ku yi din naku wannan yana da matuƙar domin me idan ka register ta ƙarƙashin link din za a baka kimanin satoshi ƙwaya dubu goma wanda shi kansa wannan ya isa misali a ce za ka iya so ma cire shi tunda minimum amount to withdraw ƙwaya dubu takwas ne satoshi ƙwaya dubu takwas ne to amma idan baka yi register ta wannan link ba kawai ka ɗauko application ɗin kai tsaye za a baka registration bonus na satoshi kwaya dubu biyu ne kawai ina fata za ku yi amfani da wannan dama domin ku rijista ta wannan link ɗin sannan kuma akwai inda za ku je ku saka invitation code shi ma zan ajiye muku wasan kun riga kun buɗe kenan akwai inda za ku je ku saka invitation code sai ku saka apply to za ku ga an ba ku kwanan satoshi kwaya dubu goma ku biyo ni da fari idan ka shiga wannan link ka yi click a kan shi zai kawo ka feji ne kamar haka da ya kawo ka feji kamar haka ya gama buɗewa zai dawo kamar wannan sai ka danna wannan kalma tunda kai sabo ne sai ka danna wannan kalma ta create new account ga ta nan kana danna ta zai kawo ka feji na gaba kamar haka shine nan gashi nan sign up nan na farko create username zaka sa username fill bitcoin wallet zaka ɗauko address ɗinka na bitcoin wallet ka saka shi a nan nan ka sa email address nan ka sa lambar wayarka nan ka ƙirƙiri password nan ka ƙara maimaita ta nan sai ka danna wannan sign up ɗin ka danna sign Shine zai kawo ka feji na gaba ma'ana nan yadda na cike ne kamar yadda za ku yi kuma ka yi na wannan sign up din zai kawo ka feji na gaba wannan sign up zai kawo ka feji na gaba kamar haka na kawo ka feji na gaba shi kenan ya buɗe maka wannan shi ne fejin da mayin kunga kamar na faɗa muku ni farkon application ɗin na gan shi ne kai tsaye na ɗauko shi a play store ina soma shi nan da shigowa ta aka bani satoshi kwaya dubu biyu gashi nan ya somar da yanzu ya kai kwaya dubu biyu da ɗaya sai na shiga na duba jawabi sai na ga idan ka idan ka amfani da link ɗin wani sannan ka zo ka saka invitation code ɗinsa saka a fly. a nan wajen invitation ga uh, kalmar na kun ga invitation mai alawar mutum na za ku shiga za ku gani to idan ka saka invitation code da ya saka muku shi kadan ka a apply za su baka wannan satoshi dubu goma kun gani gashi minimum amount to withdraw shine mai satoshi dubu takwas wannan shine ne za ku yi kuna shigowa automatically zai so mardin ba sai kun je kun danna wani abu ba kun gani me gashi nan 4 tera hash kun gani abin da yawa don ba zancen giga ake ba ana zancen tera ne na fata nan bidiyo ya ƙayatar da ku mai ɗauka na subscribe wani shi zuwa ka na farko na fata za ka na subscribe na kai mana sha da like ga wannan